na jiya ba su yi ba kowa ya kawo baiti biyu yau a ai ba ku jiya ba baiti biyu za a kawo daga na jiya za a fara أربعين وعشرة أيضا ورمزها فريد فإذ سمة رجما تفز ممتنعا درعته على ذنبهم شريفا للكرم ولا نمود سمها رمزية ولا الأخرى سمها شمسية وأخبر أن لا فعل مطلقا في نحو قلنا وقلنا والتقى إن الاستفاء والمخارج اتفق حرفان فلله فيهما أرق وإن يكون مخرجا تقاربا متقاربين أو يكون اتفقات مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن أول كل فالصغير سميا أو هرك الحرفان في كل فقل كل كبير مفحما بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ما لا توقف له على سبب ولا بدونه العروف جلتلب أمسى متقاربين أو يكون اتفقا متعارفين أو يكون اتفقا بمخرج دون الصفات حققا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أول كل فالصغير سميا أو هرك الحرفان في كل فقل أو هرك الحرفان في كل فقل كل كبير وابح من هو وفعمله بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتنب ولا بدونه الحروف مشتبه متقاربين قارنت متقاربين أو يكون شبقا بمخرج بنفس ما حققا للمتجانسين ثم إن فكن أول كل والصغير سميا أو عرق الأرض في كل فقل كل كبير وأمنه بالمقل أو ماء الوجه والرد أصلي وفرعي له وذنب أولا فبيعيا وهو لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتنى ولا بدونه الحروف ولا بدونه الحروف تجتنى to ai can ya ce wa in ya kuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa to yulaqaba mutaqaribain idan ya kasance harfa guda biyu sun kasance sun yi taqarubi a makharaji ba makharajin su daya ba makharajin su kusa amma kuma suka saba a sifa to ana kiransa idghamul mutaqaribain sun yi kusa a makharaji suka saba a sifa sun yi kusa a makaraji suka saba a sifa to sunan wannan idigamin idigami al-mutaqaribai ne shine yace yulaqaba mutaqaribai ana masa laqabi da ne. mutaqaribai aw yakuna tafa fi makhrajin ko kuma ya kasance harfa guda biyu sun ittifaki a makhraji makhrajin su daya duna sifati amma sai suka saba a sifa kamar ta da ta ta da ta ta da ba ta da ba makarajinsu ɗaya amma kuma sun saba mai a sifa ta sifa ce da harafi ne da ifi amma ta shi ne akwai huruf ba harafi a cin harfan larabci wanda ya fi shi ƙarfi yana da asifatul ƙawiyya wajen guda shida kusan bakwai ma nake ji duk sufufinsa masu ƙarfi. so ka idan aka samu ta'un da ba'un suka haɗu a waje ɗaya to za a shigar da ta'un a cikin ba'un sunan idgamun idgamul mutajanisai yace huqiqa bil mutajanisai an tabbatar da shi sunansa idgamul mutajanisai mun gane wa kafara ta'ifa فآمنت طائفة min bani Isra'ila. wa kafara ta'ifa kaka ce ta kaka ce wa kafara ta'ifa ta wa kafara ta'ifa amana ta'ifa kafara ta'ifa sannan ba za ka ce wa amanat ma'ifa ba wa kafarat ma'ifa za ka shigar da ta'un a cikin ba'un an yi mai idghamul mutajanisai ne li'anna al-harfani اتفقا في المخرج أما واختلفا في الصفات yanzu wannan ba za ku ga sai an yi sai kun yi sifatul hukub da makharijul hukub wanda suka yi sun sani sun san yadda ake kasa ake fitar da sifatul hukub sifatul hukub kala biyu ne akwai as-sifatu zawatul abwad akwai as-sifatu allati la bidda laha eh sifatu waɗanda suke da kishiyoyi su biyar ne da kishiyoyinsu guda biyar sannan a tsakanin wa baina shadidin wa baina rikhu wa umar ana da al ana da as wasatiyya ana da sifatu Lin umar lamun da nunun da ainun da mimun da ra'un Lin umar su kuma suna tsakiya kaga sha ɗaya kenan sannan kuma a sifatu allati la didda laha su kuma guda bakwai صفاتها جهو ورق مستفل منفته مصمتة والضد قل مهموسها فحصه شخص سكت شديدها لفظ أجد قطع بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط كذح وصر صفيرها صاد زاي سين قلقلة قطب جد واللين كو ها زوا ku shine sai ce summa in sakana awwalu kullin idan duka harfofin guda biyu idan idan kowanne harafin farkonsa mai sukuni ne fasagira sammiyan sunansa al-idgham as-saghir kun kun tuno ku ba mu baitin wa sammihi saghiran ya fata wanne ne ku ka baitin duka ai ba kawai wa sammi ai fatan shi kenan a ka baitin mana والثاني إدغام بمثلها أتت والثاني إدغام باسمها أتى وسمي إدغاما صغيرا ya fata. to kaga shine nan ya sake dawo muku da shi sai ce in sakan in sakana awwalu kullin idan dukka da na mutajanis idan da mutamasilai ko almislai ne da na mutajanisai ne da na mutaqaribai ne suka zama farkon shi ne dai wannan bayanin da na muku ku manta ba idan ya kasance kowanne na da sukuni kowanne na da sukuni kaga kaga amanat da a kun ga amanat ba'ifa haka nan ka ce haka idan ka ce idan ka kana mimu ko ko kuma wanda wanda wanda wanda ya kama muku na idrib idrib bi asaka kun gani ko haka ne yalhas إذ ظلموا kun ga kowanne menene shi ne yake ce shi ne ce muku ai in summa in sakana awwalu kullin qas saghira sanniyan in sakana kullu in sakana awwalu kullin idan kowanne farkon ya kasance su kuni ne amanat yudrib yalhas iz iz dukkanin kaga awwalu kai sakana awwalu kullum minha ko to sunan sa sai ce sai ce masa me sai ce fasarira sanmiyan sunan sa al-idgham shine sai ya ce harfani fi ko kuma dukkanin su suka zama suna da wasari kaman misalin ne kaman kai nusabbihak nusab nusab بحكى قاغني كثيرا نسبحك كثيرا قاغدي na da وسلي sannan kuma wannan ma kafin din na da wasani shine sai yace fa qul kullun kabirun kowanne ka ce masa al-idgham al-kabir wa fahamannahu bil musul sannan ka fahimce shi da misalai can misalan sa kamar wannan misalin ka koma cin su wata tsaha amma na faɗa mana cewa wani malami kawai ke da wannan idgamin a cikin alqurra'us sab'a da ake da su shine ne al'imam Abu Amr ibn al-Ala wanda al-imam ya ce wa amma al-imam al-Mazini yusarihuhum Abu Amr al-Basri fa walidu al-Ala Al'imam Abu Abu Amr ibn al-Ala shi kadai yake da wannan eh, yake da waɗannan yake da wannan yake da wannan idgham al-idgham al-kabir din in ban shi ba mai al-idgham al-kabir dukkanin qurra'u suna da al-idgham al sagir mun fahimta wani ne bai gane ba sai ce aqsamul maddi kasuwan madda wal maddu asliyun wa far'iyun lahu madda ta kasu gida biyu akwai al-maddu al-asli akwai al-maddu al-far'i wa sanni awwalan tabi'iyyan ta farkon ita ce ake ce mata almaddu tabi'i wa huwa ma la tawqufu lahu ala sabab shine ba da wani dalilin da ya jawo shi ba ita ce wanda ba dalilin da ya jawo a yi ta wala bidunihi al-hurufu tujtalab sannan idan ba su idan ba wannan madda to harfa ma ba za su tsayi da kansu ba shine ai suke cewa allazi la yaqumu zatu harfin maddi illa bihi kun gani al tabi'i ko al-maddu al-asli سوني ne waɗannan kun قال kaga قيل ya الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها سنة الياء الساكنة المقصور ما قبلها المد الطبيعي كينا باع جنت في إذا جابيو إذا شاء المد الطبيعي إذا شاء المد الأصلي من غاني كن باع دليل اللي جاو أيت وانده إذا ما قيت با لا تقوم ذات حرف المد إلا به إتم المد الطبيعي بزيو حرف ما يبقى ما قيت با يعني إذا نكين زي ما قال نشي وجن يقول إذا ما قيت بزن شيء يقوله wajen kila idan ban ci ta ba zai zama mai kila ka gani ko shine suke cewa wa huwa alladhi la taqumu zatu harfin maddi illa bihi harfan harfan madda su kansu ba za su tsayi ba idan ba ne idan ba ai yi almaddu tabi'i ba shi yasa jabi ake musu shine ce ma la tawqufu lahu ala sabab bai tsayu akan wani sababi ba akwai sababai guda biyu waɗanda za mu ji su mun zo almaddul far'i sababai guda biyu su suke jawo a yi me a yi almaddul far'i ko dai alhamzatu ko asku ko a samu hamza kamar yanzu misalin nan ja'a me ya jawo a ja wannan kun ga wannan almaddul dabi'i ce ba ba ba ba ba ga ba ga al-alif sakinatu al-maftuhu ma qablaha ba ja'a جاء فما idan ka zo suka ce wa ja'a ikhwatu فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون قال جاء إذا جاءك المنافقون قالوا قد جاء me ya jawo aka yi wannan ja'in nan hamza sannan hamza sukuni zai iya zama dalili kaman me kaman al'ana kun ga al'alifu tu. ga al'alifu sakinatul maftuhu ma qablaha me al-maftuhu allazi qablaha al-hamza ko sai ga alifu maddin gaba kuma sai aka samu me akwai hamza a gaba me aka sama lamun lamun me ne me sukuni kaga shine wannan wurare guda biyu a cikin Yunus ko الآن وقد wa kunta min al-mufsidin الآن وقد كنتم به تستعجلون هذا to kun ga shine sabab din shine sai ce ma la tawaqqufun ala sabab wanda ba dalilin da yasa ayi in ba wannan kawai samun harafin madda ba shi ne ake ce mata ita ce ake ce mata almaddu tabi'i al asli amma sai ya ce wala bidunihi al hurufu sannan idan ba ta harfa ba za su zo ba harfan maddan ma ba su in ba kai maddan ba to shi yasa aka ce mata a ɗabi'i natural natural madda kenan madda ta ɗabi'a kenan ba komai a ciki menene ya jawo menene ya jawo rakike da zaki to ka gani amma me ya jawo alewa ke da zaki to shi ce na kun gane ko to Yankin hmm? ma an sa mata ne, a ina aka sa mata, wa ya sa mata? ɗabi'i ce hmm? nan tuji talab ba zai yi a jawo harfa ba ma in ba su harfan madda ba za a jawo su ba in ba ta